قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون daga nan sai Allah ya ce wa Adam faɗa masu sunayen waɗannan abubuwa da ya faɗa masu sunayen kamar yadda Ubangijinsa ya sanar da shi sai Allah ya ce wa mala'iku dama ban faɗa muku ba cewa na san duk abin da ya ɓoye a sammai da ƙasai ba na san abin da kuka bayyana na halayenku da abun da yake cikin ranku